Bismillahir Rahmanir Rahim amma ba'd. Sharuɗan wajibcin azumtan watan Ramadana na Shehun Malami Muhammad dan Salih Al-Uthaymeen. Shurutu wujubi sawmi shahr Ramadana li Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Azumin watan Ramadana rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, musuluncinka baya cika sai da shi. Sai dai kuma azumin baya wajaba sai ga wanda sharuɗin da suke tafe suka tabbatu a kansa. na farko ya kasance musulmi ya kasance baligi mai hankali mai ikon yin azumin mazaunin gida ba mai bulaguro ba wanda ya kubuta daga uzurorin da suke hana azumi waɗannan sharuɗa ne guda shida da aka ce dole ya zama wato balagagge kenan in ya zama karami ne azumin bai waje ba a kansa ba in kuma ya zama mahaukaci azumin bai waje ba a kansa ba in ya zama kafiri ba musulmi ba azumin bai waje ba a kansa ba in kuma ya zama ya gaza ba zai iya yin azumi ba to gajiyawa nau'i biyu ne idan gajiya wanda ake fatan warkewarsa ne kamar ya cutar da ta bijiro to irin wannan sai ya sha azumi amma daga baya sai ya rama kwanakin da ya sha in kuma nau'in gazawansa gazawa ne da ba a fatan gushewansa kamar tsufa ko kuma cutukan da ba a zaton warkewarsu to irin wannan sai ya ciyar da miskini guda ɗaya akan kowane azumin yini da aka ce sharaɗi ya zama mazaunin gida ba mai bulaguro ba kenan kishiyarsa shine matafiyi matafi azumi ba wajibi ba ne a kansa sai dai kuma zai rama kwanakin da bai azumce su ba da aka sharɗanta ya zama saliman minal mawani babu uzurori da suka hana shi azumi wannan an sharɗanta shi ne domin a cire mace mai haida da nifasi wadda take jinin haihuwanta ko haida su kam azumin ba wajibi bane a kansu kai baya ma halatta su yi sai dai kuma daga baya za su rama wallahu ta'ala a'lam